haƙuri shine ƙarfin mai rauni rashin haƙuri kuma shine raunin mai ƙarfi wadatar zuci bata tsaya akan dukiya ko matsayi kaɗai ba matakar zaka rinka hangen abin da Allah ya ba ne ya ba ne baka gode ma Allah a matsayinka ba to har abada ba za ka huta ba kuma yin haka da hangen abin da Allah ya ba wasu zai sanya maka ciwo na hasada domin kowane ɗan adam da abin da Allah ya rubuta masa abin da zaka samu da wanda zai same ka a rubuce ke wajen Allah ka yi ƙoƙari ka nema wajen Allah ka sanya godiya a zuciyarka